jama'a masu bibiyan mu a cikin tashar nan tamu ta hausa kodin tv assalamu alaikum a shirin mu na yau za mu koya muku yadda za ka ɓoye folder a cikin wayarka ta android ba tare da amfani da wata software ba za ka ga mutum yana so ya ɓoye wani abu a wayar shi ko dai hotuna ko wasu document ko bidiyo wanda mutane ba sa son ba ka son wasu mutane su gani to dole kila za ka ga sai dai ka amfani da software to amma yau za mu koya muku yadda za ka ɓoye wannan folder a cikin wayarka ta android ba tare da ka yi amfani da software ba bari mu je cikin gallery gallery yakan ɗauko duk wasu foldoji da ke cikin ka musamman ma cikin file manager ya zo yana display nasu gashi kamar haka idan muka duba a nan za mu ga faldoji nan da dama waɗanda suna can cikin fayil manaja su ne galar ya ɗauko ya zo yana mun display da akwai hotuna akwai videos ga su dai kala-kala to mu ɗauka ga folda munan ta bluetooth a ɗauka ita cikinta ne muka ajiye wasu bidiyo da hotuna waɗanda ba masu nuna da to ya zami to bar mu shiga shirin kai tsaye za mu je cikin file manager idan muka zo file manager gashi kamar haka sai mu bude shi idan muka bude file manager mu zai bude kamar haka to idan muka duba za mu ga da foldoji nan da dama ga az recording fee ga bluetooth nan karkashinta ko sama kasa kuma bluetooth akwai boom player to za mu cire ko kuma za mu ɓoye wannan bluetooth folder saboda tana ɗauke da wasu document da ba masu kowa saboda haka ya zani sai mu zo nan gurin hannunmu na dama ga dot guda uku nan sai mu taba shi idan muka taba shi kamar haka ga drop down menu nan ya fito a cikin drop down menu akwai option ga nan da yawa to wanda za mu dauka sai mu dauki rename sai kamar za mu rename za mu sake mata suna kenan sai mu latsa rename idan muka latsa rename ga sunan nan ya fito ga kuma kuzo nan na blinking wanda shine zai ba mu dama mu canza mata suna to a nan inda kuzon ke blinking daga baya sai mu taba shi sai mu sa dot idan muka sa dot kamar haka yau ga dot nan na sanya sai mu sa save muna yin save za ga holder ta bace idan kun lura az recorder free da boom player a tsakanin su bluetooth yake to amma yanzu za ga babu ita idan ka duba tun daga sama a ƙasa in ka nemi wannan folder ta bluetooth ba za ka ganta ba na yi haidin nata a cikin waya kuma kun gani kamar haka babu wannan folder kuma bari mu koma can cikin gallery mu gani za mu ga hotunan da ke ciki ga gallery to in ka duba a gallery ma a folder ta bluetooth ta ɓaci saboda haka yanzu mun ɓoye wannan folder to shirin da muke so mu nuna muku ya yi. to amma kuma yanzu muna so mu nemo folder ya za mu nemo ta tunda idan muka shigo nan ciki yanzu babu wannan folder kuma can inda take mamu display din abin da ke ciki nan ma babu to abinda yadda ake yi kuma a maido da folder shine sai ka zo a nan sama akwai options da yawa a wata waya za ka ga a nan sama wurin dot nan guda uku za in ka taba shi kamar haka akwai option da za ka gani wanda option balu wanda idan ka taba shi zai akwai kamar yadda hidden files za ka ga can ya sa maka hidden folder wanda in kai tikin nashi to za ta dawo to amma a wannan waya ina amfani da hot 8 light ga yadda option din yake sai dai ka zo nan gurin daga sama wurin search bar sai ka danna kamar haka sai ka rubuta sunan folder bluetooth gashi mu rubuta bluetooth sai in sa search idan na sa search za ta nemo man falde taiman displayin nata za mu dan jira ganin ta fara displayin din wasu files guda hudu sai mu ƙara jira mu gani a gani ga munan gata tana sacin na folder to alhamdulillah yanzu kaga ga bluetooth nan ya afiyar saboda haka sai mu zo mu sake kamar yadda muka yi na farko daga nan dama wurin wannan dot din guda uku sai mu danna shi idan wannan drop down menu ya fito sai mu danna rename idan muka sa rename ga kuzo dinmu nan yana blinking wajen dot nan sai mu cire wannan dot din idan muka cire shi kamar haka da na cire shi yanzu sai mu san save idan muka san save to alhamdulillah za ka ga ga folder mu nan ta dawo inda take kamar yadda take a farko to wannan shine darasin mu na yau kuma yanzu bari mu koma can cikin gallery inda za ka ga folder ta dawo za gani ah, yawa gaganta gatalan ta dawo to alhamdulillah wannan shine darasi namu na yau da fatan al'umma kun ji daɗin wannan darasi sai dai muna kira akan cewa ku karfafa mana gwiwa na danna mamu alama subscribe da like tare da yin comment akan duk wasu matsaloli da kuke fama da a wayarku ta android ko kuma na'ura mai kwakwalwa wata ko kwamfuta insha allahu za mu yi muku bidiyo yadda za ku magance wannan matsala mun gode sai kun